ce, Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, allah Amin, amin, suma amin, ya Allah. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu muku karashen tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Najeriya. Inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. sannan za mu ajiye wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Geng inda za ta mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe. So yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mm. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. Mm. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu mu iyaye muna duba me ne yaran mu suke yi me yaran mu suke karanta me yaran mu suke kallo a especially kwanan nan da yanzu kin ga internet hmm. ana bar ma yara anyhow musamman yanzu ma da ake um, wannan zamanin coronavirus din ba uh, ana tura kayan aikin makaranta a intanet hmm. wane ne hmm. muna bawa yara waya to ya kamata mu duba ne. suke dubawa. Hmm. Ɗaya kenan na biyu ya kamata kuma um, iyaye mu dinga koyar ma um, mazanmu yaranmu maza da mata hmm. cewa kowa fa mu girmama junanmu. Hmm. Kowa ya gane cewa jikin wani ko namiji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin. bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yaddan shi ba hmm. so ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikunan junanmu hmm. sa'an nan kuma mu daina ba da hujja yadda na faɗa ɗazu ba hujja ba hujjan fyaɗe hmm. ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya kai namiji sai kai yi kokari ka kame jikinka ba wai mun ce mu dinga yawo nake ba amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja hmm. sa'an nan idan ya faru da na mace har ta buɗe baki ta faɗa ko namiji kada mu fara neman dalilin da za mu karyata ta because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne ai dakin yi kaza da baki yi kaza ba dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba hmm. ko kuma ai dakin yi faɗa wani lokaci fa matan nan ba su yin faɗa don sananin tsoro ne hmm. idan tsoro ya kama ka wala ba za ka iya faɗa ba wani lokaci. So ya kamata mu daina karyata su mu hmm. yarda cewa babban abu ne sannan idan ya faru kada a yi shiru. Hmm. Kada a yi shiru a nema musu taimako hmm. a kai su asibiti a je a duba su a yi musu taimako a ba su shawara a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su um, kafin a bar su su ci gaba da rayuwa mm. sa'an nan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru mm. amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne, mu yi kokari mu kai kara mm-hmm. ko da waye ne ya yi a kai kara wurin hukuma mm. idan abun nan ya faru shawaran da zan bayar shi ne. lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya amma mata ko an yi ma namiji fyaɗe mm. kada ka canja mashi kaya it kar ka canja ma mutumin kaya mm, mm. kada ka yayi wanka a kai kara a kai shi asibiti haka don aka share ko aka yi wanka aka yi yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka mm. amma idan ba a canja kaya ba yanzu akwai abubuwa da yawa akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya abin da aka bari a jikin na macen ko mm. mijin mm. wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. To bayan da an kai an je an kai asibiti an ɗauki wannan abun kafin mutum ya yi wanka. Yawa sa'annan kuma ko da waye ne ya yi a yi kokari a kai wurin hukuma an aka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa hmm. ba lafiyar shi kuwa ba hmm. to sai a kai shi asibiti hmm. in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da zuwa ɗansu wanda suke yin fyaɗen ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke eh, bukata to kin ga za a iya a taimako za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance musu ce mata fargama suke Allah ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Malami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka. Duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka. Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru. Tunda sanar dai sun diba wannan abu na ce majalisa sun diba wannan abin kuma sun kawo kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma samu mijin ko kuma samu mazaja irin wa'annan ba za ka taba samun wani abu so is kaman 50-50 haka wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba abin da tun kafin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code din ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi su dinnan ko ya riga ya wuce a da wata ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a rinka za a nuna mutane cewa idan abin da ya faru a daina rurrufa shi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi a hmm. tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne a ƙasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗalibansu ana iya kullo mishi ta umarni na musamman abin da muke cema directive daga fada shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman ma ministry ta, ilimi ta ƙasa shi kuma minista yana iya ba da ƙara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasan da kuma manya-manyan kwalejin karatu karatu na ƙasa domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan. aka taɓa yi wa fyaɗe ne har so uku shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni iyayena sun sani lokacin sannan shekara na goma sha biyu abokin ba dan abokin babana sannan kuma shekara na goma sha biyar a lokacin ina a um, hostel a secondary school a ogun state na biyu it was continuous ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba it's yana ta yi ne akai akai akai akai akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya mun zan kashe ki zan kashe ki i'll kill you i'll kill you if you talk na uku din kuma ina hostel na tana ranar ban da lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa sun tafi makaranta an samun drip a nan za mu jingine wannan batu na fyaɗe a tara mako na gaba inda za mu shiga wani babin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin Nici a ishe Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya.